ci gaba ya ayyuha allazina ya ayyuha allazina amanu alaykum anfusakum la yadurukum man dhalla idha إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون to ya ayyuha ya ayyuha alladhina amanu ya ku wadanda imani alaikum anfusukum ku tsare kawunanku ai ifazuha ku tsare kawunanku bi ta'ati li awamirillahi wato ya za ka tsare kanka shine kai ta'a ga abinda Allah ya umarni wa tarki ma su da barin abinda Allah ya hana in ka haka nan ka tsare kanka kowa so kai kashe ka bai iyawa la ya dole kuma dalla idza ta daitu wanda ya bace bai iya shiryar da ku bai iya abin nan um, bai iya cutar da ku idza ta daitu in kun kashe riyu ma uh, qatalikum ko uh, tare da abin nan kashewar ku li'anna manista manista nada ila Allah domin duk wanda ya dogara zuwa ga Allah al-aziz wanda amma buwayi la yudarru bil qillati ba a iya cutar da shi don yana ɗan kaɗan wala wala ta galibu hukumatu min al makhluqina kuma ƙarfi na waɗanda an talikai waɗanda ke son su kashe shi wannan ba zai iya rinjaye shi ba kun gane saboda haka in an ce ga abin da Allah ya ce to kada ka ce a ai duk mutane haka suke yi bari in yi haka in ba su yi in ban yi ba kashe ni suke a a wato ba su iya kashe ka kun gane ko ilallahi marji'ukum jami'an makomakku zuwa ga Allah take gaba ɗaya antum wa man yukhalikun da ku da waɗannan saba muku fa yunabbiukum ma kuntum ta'malun sai Allah shi ba ku labari ga abinda kun kazan kuna aikatawa min ta'ati lawai ce kai ka bi abinda nace don haka ni tsare ka fa yajazikum bi shi saka muku da abinda kun kai wa man wa man isyani ga irin kuma Allah shi ya san usabawar da wasu ku sun kai lahu gare shi wa yajazihum bi saka musu da saba wannan tasu wala tanfa'uhumul kasaratu yawan su ba zai amfane su ba wala tadurrukum illa ko kuma waɗannan bi abinda Allah ya ce karanci ba shi cutar ku fi zalika ga haka nan kun gane thumma allaka ala qawlihi wata wannan ta'aliki ne ga wancan wanda mun fara jiya ci gaba يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم وآخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبثونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين muna da al'adu da yawa guda ta rage ya zo da tashimuni dukawa gaisuwa to sun mu'allaq ala qaulihi ta'ala ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a wato ba an ce mutane su zan komi su tsayi don Allah kuma su zama masu shaida da adalci ba to wannan ƙarin bayani taliki a kansa ya ayyuhallazina amanu ya kona na imani shahadatu bainakum shaidar da a tsakaninku wato na abin nan mas'aloli na na haƙoƙi na shari'a idan hadara ahadakumul maut in ɗaya mutuwa ta halarci ɗayan ku wato sababin mutuwa yayyo kusa gare shi ba yana yin wasiya hinal alwasiyatu lokacin da yake wasiya in yace in na mutu kaza da kaza a bawa ne ko ko kaza a bawa ne to su ne za su yi shaida daga cikin ku isnani mutum biyu zawa adali minku waɗanda yake masu adalci su za su sai su ce ga abin da kamin ya mutu ga abin da yace da kaza da kaza a bawa ne alkali shi hukunci wa khabarin bi ma'an al'amri wato wato kamar an ce ga yadda shaida take to ba ana nuhin a bada labari ba umarni ne a yi haka liyashhadu ko don su yi shaidu wato shahada ko liyashhadu shine bi ma'anar al'amri ai liyashhadu su yi shaida mutum biyu su yi shaida wai ilafatu shahada li baini ala ittisa'i wato ba wai shi tsakanin shi adda shaida ba shahadatu bainakum shaida adda tsakaninku wal aslu ilafatu halil lil mali domin dukiya shaida da dukiyar ne wa hina yadullu ko min min idza badalin min iza Au zarf eh, li hadara idza hadara ahadakum al mautu ai idza kuntum fil hadari in ya zan kuna gida ba tafiya kuke yi ba wal muslimuna mawjuduna sannan inda yake kuma musulmi samami cikin gidan cikin dangin ku da ada isha da don ba da shaida to mutum biyu su yi shaida ga abin da ya yi wasiya kun gane aw akhara min gairikum ko kuma in ya zan ba gida kake ba ka tafi tafiya inda yake babu wasu musulmi tare da kai to ana iya samun kafirai biyu waɗanda yake ba cikin ku ba ku musulmi su wato su yi shaida in antum darabtum fil ardi in ku kun yi tafiya cikin ƙasa fa asabarku musibatul maut yaza musiba mutuwa ta same ku can to kana iya rubuta ka ce ah, wane da wane ko da yake ba musulmi kuke ba ga abinda nace ayi kaza ayi kaza da dukiya ta abawa ne kaza abawa ne kaza kun gane to huma min ba da salati su in sun to sun ka ba da shaida sun kace ga abin da wani yace ayi da dukiyar shi to sai wato abin nan za a tsare su su yi shaida su yi rantsuwa ta kwan kun ga nan shaida kafiri ba a karɓar ta sai ya rantsuwa wato huma za ku tsare su huma za ku tsare su min ba da salati bayan sallar la'asar wa adami ta'yiniha fil ayati li ha indahum litahlifi ba'daha li'an ko domin shine lokacin haduwar mutane li'annahu waqtu ijtima'in nasi wa tusaduhu mala'ikatu wa tusaduhu mala'ikatan layli wa mala'ikatan nar kuma a lokacin la'asar sannan mala'ikun da na ni tare da ku da mala'ikun da za su taho su zauna dare tare da ku sannan sun hadu sannan wato ake cewa ai wannan shin abin na rantsuwa wa li'anna jami'al milali yu'azzimuna hadha alwaqt kuma duk addinai suna girmamawa lokacin la'asar wa yastanibuna fihi alhal suna nisanta yin rantsuwa ciki wal ko al wato rantsuwa ta ƙarya eh, Ƙila min ba da salatin ko wato min ba da ayi salati ko ko bayan kowace sallah ba la'asar ɗaya ba Ƙila min ba da ayi salatin ba sallar la'asar ɗaya ba ayi salatin kanar, wa allil jinsi da yace min ba da salati wato a kowace sallah wakila min ba'di salatihima ala annahu ba kafirani wato kenan tunda an ce waɗanda ba waɗanda ba musulmi ba sune za su yi rantsuwa to sai a dibi lokacin da suke taruwa cikin caci din su su yi sallah ko ko cikin abin gidan gunkin su to eh, sanigog nasu wato sannan nan za su yi abin nan kun gane ko eh, shi musulmi shaida yake bayarwa ba a cikin shi rantsuwa fa mani billahi su yi rantsuwa da Allah in irtabtin in kun yi shakka fi ha ga shaidar su ashe kenan in ba yi shakka ga shaidar su ba wato sai su faɗa kawai kenan inda wata da rubuce an huta eh, eh. wai ne su ce la nashtari bihi thawnan wallahi muna ba da shaidan nan da gaskiya kuma ba muna yin ta don a ba mu wani kuɗi ba la nashtari bihi thawnan ba mu neman kuɗi da wannan rantsuwa iwala musanya na kuzuhu badala min ad-dunya bi an nashhada kadiban li ajalihi ba mu yin ba mu yin shaida ta ƙarya don a ba mu wannan kuɗi walau kana za qurba ko da abin nan wanda za a awa shaida musulmi ne amma ɗan uwansu duk da haka da sai sun rance ai karabatu min ko kuma abin nan na wajen mu wala nakatumu shahadatu Allah kuma su yi rantsuwa ba mu wa shaida Allah allati na bi wadda Allah ya umarce mu da ita inna idan lamin al'asimin in har mun ka ɓoye mun kai ƙarya don a ba mu kuɗi to mun zan cikin masu zunubi wato haka za su yi abin da za su yi rantsuwa ba sai kuma an ba su bible sun rike ga hannu ko ko yuka ba su arna eh, kamar musulmi ba sai an ba ku qur'ani sun rike ga hannu ba wallahi wa billahi yakunu al-hadith eh hada su arna فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين to fa in usira ala annahum saqa ilman in ya zan waɗannan da sun kai shaida biyu waɗanda ba musulmi ba ko da sun yi rantsuwa sannan an ka gane kuma sun cancanci zunubi wato da ƙarya sun kai ay fa alama yujibu sun aikata abin da ke wajabtar da zunubi min khiyanta na yaudara aw kadhibin ko ƙarya fi shahadati ga shaida fa ni yaqumani kuma to a samu wasu biyu su tsaya matsayin su fi tawajjuhil yamini ma shine husn abin a rantsar da su kenan min alladhina sahaqa alaihim alawliyani daga waɗanda na farko sun ka cancanta wato domin wanda yayi na farko ba su yi na don wani ba to su sannan yanzu an gane ƙarya suke yi to su abukan shari'a su wato kenan su za su kawo nasu shaidu ƴan uwan mamacin ai da su ƴan uwan mamacin ne hmm. eh? ya ce abawa ne abawa ne abawa ne shi kenan da wancan ne eh to ba shi dai waɗanda an ka ba su su kawo shaidu ba to in ya zan shaidun su ƙarya ne ba sai wanda ya ce a'a ba ce a ba su ba eh, a ashe ga duk yan uwa ne kai da an nesa kana cewa ka ka shigo من الذين من الذين سحق عليه الأولياء دكو wato bisa ga waɗanda sun ka cancanci wasiya wa humul warasa wa yubaddal min akharani al awwal adiko bil mai eh, bil waɗanda sun kai cancanta bil mai gaba mace ay al aqribani waɗanda sun kai kusanta wa fi qira'atin eh, al awwalaini jam'u awwal sifatun wa yadullu min al wa yubdalu min alladhina fa to sannan wato in ya zan waɗancan an ƙaryata su waɗannan sun kawo nasu shaidu to su kuma fa yuqsimani billahi sai su yi rantsuwa da Allah ala khiyanati shahidain suke waɗancan maƙaryata ne abinda sun kawo faɗa ƙarya ne wa yaqula ne sannan kuma su ce la shahadatun la wato shaidar da mun ka kawo wannan ta biyu yamina wa shahada ko bi ma'anar yamin na wa shahadatu ah, yaminu na wa shahadatuna wato rantsuwar mu kenan da abin nan shaidan mu ah, abin nan a haƙu ta canta min shahadati ma bisa ga shaida su ai yamini hima ala shahadati hima wa ma ta daina sannan kuma bamu ketare haddi ba ma jawazna haƙa haqa bamu ketare gaskiya ba fil yamini ga rantsuwar da mun kai inna idan lamina zalimin har in an ka kaddara an ka iske mu ma rantsuwar da mun kai ta zalun ba ta gaskiya ba ce to mun zan cikin azzalumai lin hirashi na anil haqi domin mun karkace daga gaskiya wal ma'ana li yashhad lil muhtasiru ko muhtadiru ala wasiyati domin wanda ya wato wanda ya halarci ga wasiyya wato shiran tsai isnaini min ahli dinihi wato mutum biyu daga cikin addininsa au gairihim ko ko wasun su in faqidahum wato in ya zan an rasa abin nan an rasa danginsa safarin saboda tafiya wa nafi da makamancinsa Ah, wa in irtabal warasatu in ya zan su magada sun kai shakka ala shahadati gairi ahli millatihi wato cewa waɗancan da nayi shaida waɗanda ba musulmi ƴan uwansu ba ba su yi gaskiya ba zama annal mayita aw sali shasin wato da sun kace mutun yayi shi wanda ya mutu yayi wasiya don wani wani hali fa sai su rantsi ala shahadati ma bisa ga shaidar su annaha haqqun wato su ce wa shaidar da zamu bayar yanzu ita a gaskiya wa in tuli ala ko imarati kadhibi ma yan ka na farko kenan za su yi rantsuwa wa in tuli ala imarati kadhibi ma yan ka gane wato abin a wata alama wadda ta ta nuna abin rantsuwa rantsuwa su ta yi ƙarya halafa ba'ul warasati su dangin mamaci wanda abin na magada sai su yi rantsuwa ala kadhibihim wajen cewa abinda sun ka faɗa ƙarya ne wa sidqu ma madda sannan su abinda sun ka faɗa shi a gaskiya wal hukmu sabitun fi shahadati ghairi ahli al-millati wato nan wato ana yin hukunci ga shaidar waɗanda yake ba musulmi ba inda adami gari inda ya babu musulmi idil hukum bil alamati khairun min adamiha domin yi hukunci da wata alama ya fi alkali shi da tsammani kawai saboda haka wato in ba samu musulmi ba ana iya sa kafiri shi shaida amma in ya shaida shi rantsuwa wa kadhalika tahlifu ma kana rantsar da su fi waqatin yu'azzimani a rantsar da su cikin lokacin da suke girmamawa lokacin da suke taruwa na ibadar su in kiristoci ne ran lahadi da da hantsi kenan a eh, cikin coci eh, suma idza shahida wa halafa in sun kai shaida sun kai rantsuwa wa ba da zalika utliya alal kadhib bayan haka nan an ka gane sun yi ƙarya fa inna fa innahu turaddu shahadatu ma kuma sai a ce abin nan shaida ku ta banza ce wa turaddu al-yaminu alal mudda'a alai shi wanda an abin nan wanda yake da an bai yarda ba a mai da rantsuwa gare shi li da da'awa an tin an ko an bayyinatin wato an tin domin kenan tunda an ce rantsuwa su ƙarya ce shaida su ƙarya ce kenan abin nan ƙara ta zan babu babu shaida kun gane hmm. za ma zahara li wallahu alam bisa ga wannan kun ga akwai kenan abin nan akwai a apil in mutum ya ga an yi mai abin da ba daidai ba wata yana iya karawa gaba don abin nan adiba to ci gaba ذلك أدنى أن يهدوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين to wannan hukunci wanda an ka ambata na mai da rantsuwa ga magada in ya zama shaidun farko sun yi ƙarya adana wata wannan ya yi kusa an yi an ya tubi shahadati ala washifa in mutum ya san in yayi shaida ana iya walwale ta in yayi ƙarya to kun ga kenan ba zai ba zai ya shaida ba domin yana tsoron a kunya tashi au ya khafu an da imanu ba da imanu ko ko za su yi tsoron za a walwala rantsuwar su bayan sun riga sun yi amma da rantsuwar alwara sai bisa gama gadan alkon almuddai alaihim wadanda yake su ake yin kara kan su fa ya halifuna ala khiyan sun rantsuwa na cewa wadancan yaudara ne wa kadhibin kuma ƙarya sun kai fa talifuna su ji kunya wala ya kadhibu in sun san za a yi haka ba za su yi ba za su yi ƙarya ba wattaqullah ku ji tsoron Allah ya ku musulmi fi ma ya murkum bi ga abinda Allah ke umarnin ku da su da shi wasma'u sama qabulin duk abinda an ka faɗa ku saurare shi saurare na karba wallahu la yahdi alqawmal fasiqina kuma Allah baya shiryar da mutane waɗanda an fasikai masu ita daga ta'arsa wala yahdihim ila tariqil khair matukar su san abinda suke yi gaskiya ba ƙarya ne to Allah bai shiryar da su saboda haka sai ta kanaka kane Allah tsare mu amin eh. la umamihim lima yas lima yas yadu to ci gaba يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب تو غاوري بابان مغانا wata wannan taƙidi ne wanda yake ya shafi kiristoci kuma ya shafi musulmi sun ma ƙaba alama ta da lalatin nasara ya taho da ƙarin bayani ga abin da ya gabata na batar yahudan abinan kiristoci ya yi taƙiri ma ya ci ila akhir sura zuwa ƙarshen sura liyatta yatta idza mu'minu mu'min su wa astu da wannan wayan tabiha man a aqilu wanda adda hankali shiga ne. fa ta'ala ruhu Allah yace yau mai zama Allahu ka ambaci ranar da man Allah ke wa manzanni ranar kiyama wato in ranar kiyama ta zo manzanni za a fara wa hisabi domin su an ka ce ku haɗa ma mutane to sai an yi musu hisabi kun iyar su ce eh mun iyar to sannan bayan kana a tai ga waɗanda an ka aika kun gane to ka ambaci ranar da Allah ke wa manzanni fa kullum ya ce musu tawbihan liqaumihim don zargi ga mutanen su ma za ujibta menene an ka karba muku da shi lokacin da kuka kire mutane ai hina da autum ila tauhid lokacin da kuka kire mutane zuwa ga kadaita Allah qalu la ilma lana sai su annabawa su ce to mu dai abinda mun ka sani gaba gare mu shi dai mun ka sani amma abinda an ka canza ba mu da ilmi bizalika innaka anta allamul gubiya Allah kai ne masanin abubuwan da affake ai ma abin abinda ya faku anil ibad daga bayi zahaba an anhum ilmuhu huko li shiddati haulihim wato domin abinda an kai sun manta domin nan gaba ga Allah tsoro su ma annabawa balle mu li hada su'al ga wannan tambaya wa fa ko wa fa da tsoron su sun mashhaduna ala umamihim lima lama yaskununa lokacin da sun ka natsu sai su ce mun ida manzanci ga abinda mun kace ga abinda mun kace ga abinda mun kace Allah ce to kun tsira wato su ake farawa to sadi kenan إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس بالمهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوريث والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ لكمها ولا برص بإذني وإن تخرج الموت بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين to yanzu wato bayan waɗannan manzanni gaba ɗaya an tambaye su sun ce ga abin da sun ka sani to sannan isa alaihi salam ba wanda an ka karkace gare shi kamar shi kuma ba wanda Allah ya wa ni'ima kamar yadda ya masa ni'ima kamar yadda za a yi abin nan to shine yanzu Allah zai ce nayi ma kaza nayi ma kaza nayi ma kaza nayi ma kaza duk da haka abin nan ka ki faɗin gaskiya kenan kun gane shine za mu yi yanzu to واذكر كأنبت ما يحاسب الله به عيسى عليه السلام أبين ده الله زي wa Isa hisabi da shi kun ga kenan in mutum ya bauta ma wani da shi da wannan duk sai ai musu bauta sai ya an ce kai kacce ai ma bauta kun gane wa ma fa'alahu hubi da kuma ai mai hisabi ga abin da mutanen sun kai da shi id qala allah ka ambata lokacin da allah ya ce ya isa ibn maryama ya isa dan maryam ba dan allah ba fil mahdi tun kana jariri kake magana iblan ko bi tabri atika bi tabri atika umma domin lokacin da uwar shi ta taho da shi kun sai an haife shi can shi dai ta taho da shi dauke sai suka ce ah ke ina ki samu wannan za ki biyar mutanen kirki ina ki samu wannan sai ta yi ishara zuwa gare shi qala inni abdullahi inni abdullahi atani alkitab waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa bis salati wal zakati ma dumtu hayya wa barran bi wa lam yakun wa lam akun jabbana wa salamu alayya yawma yawma amutu yawma kun ga ya da uwar shi ba dan bane ka tuna wannan ni'ima da ni ma kuma ni wa uwarka kun gane wakalan kuma kana da tijo ka ɗora magana kana shirye da mutane kun gane ko to yufidu nuzulahu qabla sa'ati li'annahu urfi'a qabla qabla al-kuhul to wannan shine ya bata abin nan shine karkatar da mutane kawo rikici eh domin shekara 33 ya rasu ashe azan ta tijo lokacin da yake gaba kai eh yi wa'azi eh, bi tawri atika ummaka ne wakalan ko wa qala al-qurtubi wa qala bil wahyi war risala shi daidai na kawo wancan duka don kada wani ya ce ban kawo nashi ba wa iz allamtuka alkitaba kuma ka tuna lokacin da ni sanar da kai littafi ni baka abi injil wal hikmata ni baka kuma ilmin da a cikin littafin ina hukunce hukunce wat tawrata wal injil ni karanta da kai ni karanta da kai ya tara ilmin yahuda da ilmin nasara wa in takhluqu min at-tayn kuma ka tuna lokacin da kake halitta daga tsuntsu kai a daga laka kai a tsayir kamar sifa tsuntsu wata qira'a ta'ir bi ilni wato da umarni na wato sai shi mulmula ƙasa ya maishe ta kamar tsuntsu bayan kana sai ya jefa fatan hufiya ya busa ta da bakinsa fata kunu tsayiran sai zan tsuntsu bi ilni wato abin da izini na da umarni na kai mulmula ƙasa kamar tsuntsu ka busa ta zan tsuntsu ta tashi ka tuna wannan ni'ima wata buru da aka ba hawal abrasa kuma ka tuna lokacin da kake warkar da abin nan ah, kur abin nan um, akama wanda yake bai gani wanda an kai bai ko gani haka an kai shi kai mai addu'a shi warke wal abrasa ko kuturu bi idni duk wannan da da yarda ta wa kharijal mauta bi idni kuma ka tuna lokacin da kake yin addu'a ga waɗanda a cikin kaburuka su hito duk da izini kun gane ko wa iz kafawtu bani isra'ila anka kuma ka tuna lokacin da yahuda ke son su kashe ka ni kange ka daga gare su hina hamu bi katlika lokacin da sun kai niyyar kashe ka iz hum bil bayna lokacin da ka zo musu da hujjoji bayyanannu mai kon su yi imani sai su kokarin kashe ka ni tsare ka ni hana su fa qala alladhina kafaru ko minhu sai waɗanda sun ka kafirta daga cikin yahudu sun ka ce in hadha illa sihir mubin wannan abu da Isa ke zakkuwa da shi na rayar da matattu na sa makashi su yi gani na warkar da abin nan duka ba komi bane face sihiri ne ne. kun gane daga nan waɗanda sun kabi Isa kiristoci sun ka dauki yin kiristoci sun ka dauki yin eh, likitoci shi yasa suke yawo da abin nan da cross kun gane ka tuna waɗannan ni'imomi da ni'ima wa iz awhaytu ila na kuma ka tuna lokacin da ni wahayi ni aika zuwa ga hawari wahaytu ila al hawarina na minu bi wa bi rasuli قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون to waɗanda sun kai imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zamaninsa ana ce musu sahabbai waɗanda sun kai imani da Isa a zamaninsa ana ce musu hawariyu nuƙaba. to ka tuna lokacin da ni wahayi zuwa ga sahabbanka ai amartuhum ala ka ne umarce su ga harshenka an aminu bi Allah ya ce abin nan ya ce ma Isa ka ce ma sahabbanka ku yi imani da ni wa bi rasuli kuma ku yi imani da manzo na Isa qalu su sahabban na Isa wato hawariyuna sun ka ce amanna mun yi imani nan na gyara da ya ce bi kuma ku gyara ku ce bika wa bihi don ba a haɗa lamirin Allah da lamirin wani eh, kun gane ni ma wani karkatar da nishan ah, wato maimakon bi kuma sai a ce duka wa bihi eh, mm, eh? eh to ake aminu bi wa bi rasuli tunda dai abin nan tunda akwai isa bari haka nan kun gane wajhad bi annana muslimun kuma kai shaida cewa mu <coughs> wato abin da mun miƙa wuya ga duk abin da kace ku ce haka nan kun gane ku ku ce Isa shi yin ku shaida cewa kun yi imani ku hawariyuna to kun gane kun ga za su ce eh mun yi to ci gaba إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين to wannan magana fa Isa na tsaye ne gaba ga Allah ana mai wannan tambayoyi kun gane to sannan kuma ka tuna ilqal hawariyuna lokacin da mabiyanka wato sahabbanka sun kace ya Isa ibn Maryam ya Isa dan Maryam hal ya sadi rabbuka an yunzila alaina ma idan shin ka yana iya wasaukar da abin nan ka baki mina samai daga sama gare mu alma'ida wato teburi na abinci shin ubangijin ka yana iya saukar mun teburi da abinci iri iri kun gane ko alhiwani alaihi ta'am wato teburi ciki akan kansa akwai abinci wala yuqalu innahum ko eh, bi su'alihim asaru ashakka fi imanin ba wai sun yi shakka bane bi qudrati la sun yi shakka sun yi shakka da ikon Allah bane li'annahum eh, ta hata tarbiyati Isa domin suna cikin karkashin ana renon su ne shi na zalika wato a wani lokacin da anka ake ake tarbiyar su wa fihim ayla munafiquna kuma cikin su akwai munafikai. kama sai yasar kamar yadda zai bayyana qala lahum isa sai isa ya ce musu lokacin da Allah ya ce ku yi imani da manzo lokacin da sun kace shin ubangijin kai na iya kawo mana kabaki daga sama qala sai shi isa ya ce ittaqullah ku ji tsoron Allah fi katirahil ayati ga neman ayoyi domin duk wanda ya nemi aya ita za ta halaka shi in kuntum mu'minina in kun zama masu imani ku bar nemar abin da ba kawo ba qalu قالوا نريد أن ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قالوا da yace abin kada ku tambaya Kalu sai sun kace nuridu an nakula muna son a saukan muna da wannan abinci mu ci daga wannan kabaki wa tadma inna qulubuna zukatan mu su natsu ai bi til yaqini mu ƙara yaqini ma annana jazimuna ko wato mun muna da yanke mun imani da kai wa muqinuna muna masu imani bi qudratil ladi kun Allah alaiha ga saukarwa wa bi risalatika kuma mun yarda da ka duk da haka muna son dai yi muna don mu ƙara imani wa na alama an kasa da kasa ko mu san ka gaskata ka ka faɗa mana gaskiya fi da nubuwa da kai da wannan abci roƙo a saukar da wannan kabaiki mu ƙara imani wa na nakuna alaiha min shahidi mu zan ko waɗanda nayi shaida Wata mun ka gani na shahadu alaiha mu shaida ga wannan abu inda alladhina lam yahdu ga waɗanda za su tau bayan waɗanda su halarta ba min bani isra'ila liyazdadu liyazdadu almu'minuna minhum bi shahadatina ko eh, eh, tumanina wato domin waɗanda yake masu imani in mun kai shaida da wannan nace an saukar da wannan eh, kabaki mun kaci za su ƙara imani wa yaqina su ƙara abin imani wa yuminu bi sababi ha kufarun sannan kafirai kuma in mun kai shaida mun ka ce ga abin da auku za su yi imani kun gane ko wato wa ala yahamu ta'alliqun bi shahidain kun gane eh eh qala isa ibn maryama قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا ما من السماء تكون لنا عيدا لأولنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين to bayan da sun kace ba muna nufin karyatawa ba mun san Allah gaskiya ne don ɗaya mu ƙara imani ko mu yi shaida ga waɗanda na tosu imani ko to shikenan sai Isa ya addu'a ga addu'ar da ya ƙala Isa ibn Maryam sai Isa dan Maryam ce wato an kace ba ɗaya ke ƙala don a ƙara tabbatarwa kuma a tabbatar da dan Maryam dai ne don kun ga ba a jingina mutum ga uwar shi in akwai uba abin da ce Allahumma rabbana ya Allah ubangijinmu anzil alaina ma'idatan min sama ka saukar da abin nan ka baki akan mu daga sama kun san kabaki ko takuna idan li wannan wannan kabaki ya zan wato abin da tunawa ayatan men kuma shi zan aya gare ka ala kudratika wa wani buwaci shi zan iko kana cewa kana iya yin abin da ka ga dama kuma wannan shi zan aya gare ni ni cewa ni annabi ne warzuquna ya ubangiji ka azurta mu da wannan malmala da sun ka nema wa anta khairur raziqina kai ne mai cin masu bada abinci kun ga addu'ar da yayi to ci gaba قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين to wannan magana da muke yi an yi ta zamanin isa na da rai kuma yanzu abin nan ranar kiyama ne ana mai hisabi ana tunatar da shi abin da ya gabata ni'imomin da an kai masa qala allah sai allah ya ce mu mujiban lahu na mai karɓa masa ba yayi addu'a ba inni munazziluha alaikum ni mai saukar da wannan malmala ce ko ko wannan kabaki akan ku faman ya kafir ba'du amma bayan na saukar da ita duk wanda ya kafirta daga cikin ku kuma biyansa wa inni u'adhibu to lalle ni zan yi ai mai azaba azaba la u'adhibu wato azaba wanda yake ba zan yi irin wannan azaba ga kowa ba min alalamin daga cikin talikai ai alami zamanin mu wato mutanen zamanin azabar da zan wa wanda ya walwale to ta hita kowa aw alalamin mutlaqan ko gaba dai domin sun dauki alkawari sun walwale muna magana alkawari ce fa innahum ko fa innahum musu sai kuma da an kai sai suka an ce kowa ya ci ya koshi amma kada ya koyi wani abu har gobe sai suka ci suka koye sai musifu an ka an ka juyar da halittar sun ka koma birane birare na zai sun ka komo aladai walam yu ko sannan baya kana sun ka mutu walam yu azib misli zalika gairuhum su dai an ka taba haka nan wa qala abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar yace inna ashadda an-nasi azaban yawm al-qiyamah wanda yake tsananin azaba ranar qiyama al-munafiquna munafiqai wa man kafara min ashabil ma'ida da wanda ya kafirta daga cikin mutanen ma'ida wa ali fir'auna da mutanen fir'auna eh kun gane fir'auna shi yake kowa kafirci cikin duniya don shi bai yarda akwai Allah ba kala abin nan malakum min ilahin gairi eh ma alimtu lakum min ilahin gairi Ya yake kowa kafirci wane ne mai bi masa mutumin Senegal don ya ce abin nan wa wa wa wa izzul mar'i izzu malikihi wa abinna wa dau yaminil qaunu abdan musawwada ya ce duk halitta duk bayansa ne walilla wa izzul abdi izzu malikihi fa dau yaminil kaunu abdan musawwada duk wanda abbawa wanda ba Allah ba bawa na ne sannan kuma ya ce wa ma kata uli shay'i wal garbi farfadan ila makkatin illa li shammi shaza'i ba ta sama zuwa makka daga gabar ko daga yamma sai don su sha kamshi na eh kamshin sa eh. to akwai kamar shi bayan fir'auna eh? kamar ya bari yayi ah, da ya bari yayi da ya to yayi hauka yayi abin da yayi bayan shi sai bayan sa na uku sai shaytan Zan shi shaidan ya san akwai Allah ille kokari yake ya karkatar da mutane eh, haka ne bayan su sai malamai masu cewa su wani abu ne don su ko sun mai da kansu kamar annabi sun ce suna amsuwa daga Allah eh, eh. sun ce suna amsuwa daga Allah sannan ba haka nan mahaukata masu biyu haka ne ko ba haka ba Eh? ba ku yi tunani ba ne ce ba su yi tunani ba su yi tunani in an gashi a binan kai ka karanta wannan kaya samu ah, falala annabi saba'in wai suna tambaya ne wasu wane ne da wannan aiki ne a bari haka nan ya mutu littafin na nan eh wato abin nan kenan darajar kafirci hudu ce wanda yace babu Allah gaba ɗaya shine fir'auna shehi kowa wanda yace akwai Allah bayan Allah sauran kowa duk bayan sa ne shine na biyu banda Allah kowa bayan sa ne har kowa kauni abinda a kauni kowa har mala'iku da kowa eh? da ba da eh, ba Allah ba da akwai Allah Allah shi ba Allah ba ya sama gare shi to bayan sa sai saura masu jasan amso daga Allah don su da annabi suke jayayya eh, eh, eh, kannan sa to bayan sa sannan shaitan mai kokari ya karkatar da mutane sannan bayan sa a na karshe saura wa mafiya sai ya taibin suke kun kun to shi shikenan fa mala'ika mala'ikatu biha min as-sama'i sai Allah ya sauko da wannan abu da Isa ya ya Allah ce zai saukar sai mala'iku ya sun ka sauko da kabaki an alaiha sab'atu argifa akwai eh, abin nan eh, ah, abin nan waina bakwai wa sab'atu hawatin sanan da kifaye bakwai fa akalu min hasu duka sun kaci daga waɗannan hatta shadu sun ka koshi qala hu ibnu abbas ibnu abbas ya faɗi wannan magana wa fi hadithin cikin wani hadisi unzilatil ma'ida an saukar da wannan kabaki min sama'i khubzan wal ahman wato waina da nama wa umiru an ka umarce su Allah ya hunu kada su yaudara kowa ya ci ya koshi amma kada ya aji kai ya koye wala ya dakaru kasu koye ligadi har zuwa gobe fa kanu sai sun kai yaudara wa dakaru sun ka koye wa musifu sai an ka shahi sun ka koma birare da abin nan da da abin nan aladai fa ashu salata ayyam sun ka rayu kwana uku sun mahalaku sannan sun ka mutu kun gane to wa idh qala musiba Allah wa idh qala ibn maryam anta qulta linnas ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام من أنك يا مسبا سنة يتشين id qala Allah kuma ka ambata lokacin da Allah ya ce bayan an faɗa masa waɗannan abubuwa duka sai Allah ya ce ya Isa ibnu Maryam ya Isa dan Maryam a anta qulta lin nasi takhuzuni wa ummi ilahin min duna shin kai ne kace ma mutane ku rike ni da ni da uwata abin bautawa a bar Allah bayan wannan nema da nima lokacin da kake duniya qala Isa sai Isa ya ce wa qad urida ya ji tsoro ya ce subhanak tsarki ya tabbata ma'aitan zai halaka tsarkake ka ya ubangiji amma la yaliqu bika ina tsarkake ka daga abin da bai dace gare ka ba mina shariki na abokin tare a gari da wani sa ma yakunu li ana qula ma laysa li bihaga ba shi yuwa gare ni in faɗi abin da ban cancanta ba ai abin khabar laysa ko khabar laysa ko wali litabini in kuntu fa qad alimta in hanna faɗi haka nan nace ni abin bautawa ne da ni da uwata inda nan faɗi wannan magana ka sani ta'lam ma fi nafsi ka san ma abin da ya boye cikin raina balle wanda ne faɗa da baki wala alama fi nafsi amma kai ban san abin da an cikin ka ba ai ma ta kufi abin da ka koye shi min ka na sannan ka innaka anta allamul gubi ya ya ubangiji lalle kai ne masanin abubuwan da akwake ne kan ban san wannan magana ba ban faɗa ba wato kun ga kenan daga baya an kai bai san ma ana bauta masa ba bai san yanzu an ce dan Allah bane bai san an ce ai mai kai abin nan cross ba ci gaba ma qultu lahum illa ma bihi an a'budu allaha rabbi wa rabbakum wa kuntu shahidan ma dumtu فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ما قلت له ني كان بance musu komi ba illa ma amartani bihi sai abin da ka umarce ni in gaya musu menene shi wa huwa anibudu lakubota ma Allah da wanda yake ubangiji na wa rabbakum kuma ubangijinku shi ɗaya nake da ni da su duka ɗaya kai a ubangijinmu wa kuntu alaihim shahidan kuma na zama shaidu a kansu amna uhum mimma yaqulun ina hana su ga abin da suke faɗa ko da sun faɗa ma dum matuƙa ina cikin su fala ma tawfaita lokacin da ka karbi raina kabilta ni ka karbe ni bin rabi ila samai ga maganar wani aw bi tawfi wal maut ko kuma da ka karbi raina na mutu domin yanzu ana mai hisabi ne kunta anta raqiba ka zan kai ne mai tsaro gare su ban sani ba alhafizu mai tsaro li amalin ga ayyukansu lokacin da suke faɗa wannan magana ban sani ba wa anta ala kulli shay'in shahid kai kuma wato halartacce kace ga komi min qauli na magana ta lahum gare su wa qaulihim ba'di da magana da sun kai bayana wa gaira dalika shahidun kuma shaidu ne kai mai shaida ne mutali'un ala alimun bihi ka san abin da ai kun gane ko ah kun ga kenan ba tambaye shi bai ce ai na ce su tuba ba wannan ya nuna kenan bai san bai san sun yi ba eh, ba to ci gaba إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم تو ga yadda al'amari yake a ubangiji in tu'azzimu har in kai musu azaba ai man aqama al-kufri minhum wanda ya zauna kan kafirci bai imani da Muhammad ba cikin cikinsu ya fa innahum ka ne wa anta malikun kai ne kan mallake su ta tasarrafu fiyin kana juyawa cikin su kai fashe ta kana yin hukunci da kaso la atira da alayka duk da kaso haka za kai musu wa in tagfir lahum in kai musu gafara liman aman minhu wanda ya imani daga cikin su ya komo cikin musulunci kamar wannan da ya musulunta yanzu wa innaka antal azizu ya kai ubangiji kai ne mabuwayi algalibu ala amri mai rinjaya kan al'amarin sa wal hakim kuma kai ne mai hikima fi sun ga aikin sa wato ha in waɗanda sun ka musulunta ka ka shiryar da su kai musu rahama kai adda su waɗanda ba kai musu rahama ba sun abin nan kai za kai musu azaba kai adda su yayi alifa yayi tausayi eh shine قال الله قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم to qala Allah sai Allah ya ce ran nan bayan Isa ya faɗi wannan magana ce hadha yawmin fa usadiqina sirqun yau fa yini ne wanda yake masu gaskiya kamar su Isa gaskiyar su za ta amfane su domin ranar sakamako ne an yi mai hisabi an yi ma kaza an yi mai kaza kai kace ai kaza ce a ba sani ba ya kare kansa hmm. to wannan zai amfane shi mai gaskiya gaskiya shi za ta amfane shi ran nan lahum jannatun kuma suna da gidajen aljanna ta jarimin ta tanan haruwa na gudana daga karkashi zuwa sama khalidina fiha abadan kuma an kaddara musu dawoma cikin aljanna har abada radiyallahu anhu Allah ya yarda da su da'a da sun kai masa waradu an su ma sun yarda da ladar da Allah ya ba su sakamakon da ya musu zalikal fawzul azim mutun ya samu wannan sakamako shi akwai babban rabo wanda an mai girma la yanfa'ul kadhibina fid dunya sidquhum fihi masu ƙarya cikin duniya Yan ah, sun tafi lahira ai za su faɗi gaskiya wannan gaskiya su ba ta amfanin su kal fari kamar kafirai iz yu'minuna inda eh, ru'yatul alaq domin lokacin da sun ga azaba za su ci ga yadda abin yake thumma khatama sura bi qawlihi ta'ala bayan haka nan musan sura alkawulla ne to ga cikon ta kenan wato taqibi na karshe lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihim وهو على كل شيء قدير daga wannan kissa mutum zai gane Isa ya mutu ba zai komo ba eh, eh? malam an dawo da rikicin nan fa yana da yana da fadi a ah, inda inda ya komo ai da an koma cewa da ya ce ai ni ga ni na barranta a ko ko hada sai to lillahi mulku samawati wal ardi mulkin samai da ƙasa da Allah ne ai khaza'inul matani saskokin ruwa wannan ba ta da tsiri wa rizqi da abinci wa gairi hada wannan su dunna Allah ne wa ma fihinna da abin da a ciki ata bi mata galiban li ghairil aqil domin abinda a cikin sammai da ƙasa akwai masu hankali akwai wanda basu da hankali akwai mutane akwai aljannu akwai mala'iku amma hankalin jahil da matan su sun kahi yawa wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah shine mai iko akan komai mai iko yin akan komai wa minhu izbatu sadiqi isabatu sadiqi daga cikin abubuwan da Allah yana da iko ba da lada ga mai gaskiya wa ta'dibil kadhib da yin azaba ga mai ƙarya fasuratu ita wannan sura bada abbi amril mu'minina bi ifa'il uqud ta fara tun farko aufu bil uqud ku cika alkawulla wa hatama bit tanbihi ala anna lillahi mulka samaa mulka samawati wal kuma tafalkar cewa Allah shi adda mulkin samai da kasa wa ma fihi da abinda a cikin su duka wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma iko ne akan komi hatta la yatahawanu fil qiyam bil muhafazati ala al uqudi in mutum ya san haka Allah an rike da komi ai ba zai walakanta ba tsarewa alkawalin su tsakanin su da Allah wa gairi hada wannan su min mawafiqin alkawalla bainahu tsakanin su wa bainal da Allah aw bainan nas ko tsakanin su da mutane fa yartafi'u bi zalika dunyan wa ukhra har in mutane sun ka tsare alkawalla kamar yadda Allah yace za su dauka ku duniya da lahira walhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد wa huwa al-wasf bil jamil wato yabo da abin nan mai kyawu tabbata ta tabbata lillahi ga Allah to yace alhamdulillah godiya wato da yabo mai kyawu ya tabbata ga Allah wa wa halil da al-ilam bidhalika lil shin ana nuhin an ma mutane a basu labari godiya ga Allah ta tabbata kawai don suyi imani aw sana'u bi ko ko amana nihin mu ce muna gode ma Allah saboda alherin da ya taimuna muna aw kuma ko ko duk gaba ɗaya muna nuhin ba labari ko muna nuhin yabo wato kenan abin nan an uh, uh, fi'ili da gare mu ihtimalatu wato fasaroli daban abyaduha asalis na cewa wato su duka kun gane na'am alladhi khalaqa samawati wa godiya ta tabbatan ma Allah wanda ya halitta samai wal arda da ƙasa ai khasahuma bi dhikri ya kebance su ya ce samai da ƙasa alhali halittu ba su da iyaka li'annahuma adamul makhluqati lin-nazirin ku masu dibi sama da ƙasa kuke gani ba ku san abin da ba a don haka an kace khalaqa samawati wal ard waja ala dhulumati wan nur kuma Allah ya sanya dufai wan nur da haske ai kullu kullu zulmati dukan haske dukan abin nan duhu wa nurin da haske shi ya halitta su fa yadkhulu shi eh, ma zulmatul jahali zalimin jahilci shi ma ya shiga wal kubri haka nan duhun kafirci ya shiga wa nurul ilmi shi kuma haske akwai na eh, eh, rana akwai na wata akwai na ilmi kuma haka na akwai hasken imani wallahi wannan har akwai na dare akwai na rana wa gaida zalika da wani wannan wa jama'a wa jama'a hadunahu ya ce khalaqa samawati amma yace zulumati ya ce wan nur bai ce wan nurati ba a likasarati asbabiha domin waɗancan dukwai suna da yawa amma haske shi kaɗan hanya shi sai wanda ya sai wanda ya sa'a wa hada min dalail wahdaniyatihi wannan ayi irin waɗannan ayyuka wanda yake kana gani kana iya tabawa da wanda kake iya tabawa ɗaya da wanda yake abin nan kana ganin shi amma baka iya taba shi don kana iya ganin haske baka iya taba shi kana iya ganin abin nan kana iya kana iya ganin um, iska baka iya ganin iska amma kana iya taba shi kun gane to ga sunan iri iri sun mallabi na kawar bira bin ya sannan kuma bayan wannan ni'imomi da Allah ya nuna muna wato waɗanda na kafirta ga hujjoji waɗanda yake na dalilai na tabbata ubangiji amma duk da haka bira bin ya wato ya shi na da ma'ana biyu ko suna karkata daga ubangiji ko kuma ya suna ɗaukar wani abu su daidaita da shi su mu wannan su bota mu wannan shirki kun gane ai gairahu bi suna daidaita wani da shi shi ne ga ibada wa qila yamilu an suna karkata da gare shi ba shi gaba ɗaya ila zuwa ga wani to sun mana ba ko ziyaratan li ilahi sababi ta'ala li ubudi li ubudiyatikum ayyuhan nas sannan ayat da attake kuma tana ƙara bayani don ya nuna Allah shi ya cancanta ku bauta masa yace فقال هو الذي هو الذي خلقكم من طين ثم قضي أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون هو الذي خلقكم وبين الله شيني يحل تاكم من طين دقلاكا bi khalqi kuma adam minhu domin adam daga laka an kai shi saboda haka ku duka jikokin laka ne sun makada adala sannan ya hukunta abin ajali ga kowa li kullin eh, lakum wato ya aza ajali gare ku eh, ta mutu na inda yanci ha'i kowane kamin a halitta shi an ce rana kaza zai mutu lokaci kaza da lokacin nan ya taho kuma babu ƙari sun ko wa ajalin musamman sannan ya sanya ajali wanda an ka abin nan ya an kai faɗi lokacinsa inda hu wato wani ajalin musamman inda hu lil ba'ati kuma akwai wani ajali da yace na tashin kiyama shi kuma daban da ya taho sai a tashi thumma antum tamtarun sannan ku ya rai kuna shakka tab'atun an tashkuna kuna shakka fil ba'ati ga tashin kiyama ba da ilmikum annahu ibtada khalqakum bayan kun san cewa Allah shi ya fara halittar ku wa man qadara alal ibtida'i duk wanda ya samu iko ga fara yin abu fa huwa ala al-i'adati aqdar wato ya fi iko ya fi tsiyawa ma ga mayarwa bai bai abin ga farawa bai buwa ya ba sai ga mayarwa sai mayarwa sauki gare ta to ci gaba وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وهو الذي في السماء كما دي أبنجي وان دي تنشنت أبوتا مسا وهو الله شيني الله المستحق للعبادة وان دي تنشنت أي مسا بوتا في السماوات وفي الأرض cikin sammai ba wani abin bauta sai ya cancanci a bauta masa sai shi haka nan cikin ƙasa ya lamu sai rakun wajarakun ya san abin da asirin ku kuma ya san abin da abbayyanan ku ai ma tusiruna ma tasharuna bihi ya san abin da kuke boyewa da abin da kuke bayyanawa bai ku tsakanin ku wa ya'lam ma takasibuna kuma ya san aikin da kuke yi duka aikin da kuke yi na khairi ko na shari duk ya sani to ci gaba wa ma tadihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha muridin to sun bayyana kufrahum bi ayatin lahi ta'ala wato Allah ya bayyana kafirci masu kafirci wato kafircin su da ayoyi wa iradihum an hada karkacewa da suke su da kai daga ayoyin bil kulliyati gaba ba da ma bayyana ishrakahum billahi ta'ala bayan ya nuna suna yin shirki su hada Allah da shi sannan bayan haka su karkace daga ayoyinsa wa iradihum an ba da ayati tauhid kuma da da kai da suke yi daga wasu ayoyin kada tashi fa qala yace wa ma yatihi min ayatin wata aya ba za ta zo musu ba min ayati rabbi daga ayoyin ubangiji wato na qur'ani wanda zai nuna wa yadda ake bauta ma ubangiji illa kanu an hamu urin wata aya bata zo musu ba daga cikin ayoyin nan face sun zan suna masu kau da kai daga abin nan daga ayan nan ko dai da su yi ci gaba faƙar kazzabu faƙad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fa sawfa yatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un faƙar kazzabu bil haqqi sun ƙaryata gaskiya wato qur'ani lamma ja'ahum lokacin da gaskiya ta zo musu lokacin da qur'ani ya zo musu fa sawfa yatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un amma nan gaba laburra wato aqibar laburran aqibar abinda sun kazan suna yi na izgili zai zo musu kuma amma sai hiqu biyan wato shine abinda zai auku akan su minal minal na azabobi al'ajila waɗanda ke masu gaugawa zakuwa allati nataqab biha ayatu wa wa'id wanda yake ayoyin kacewa ga wanda ya saba ma ayoyin ubangiji suna fadawa gare shi wannan ba'u huwa al-khabaru naba wato labari al-azim mai girma al-azim sha'ani mai girma sha'ani shi yake ce mana ba babban labari wa qarqadahu bil haqqi lamma ja'ahum fa sawfa yatihim anba'u jam'u naba'in manya manyan laburra za su zo musu to ci gaba su mashara ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض وما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرننا آخرين to sun mashara fi sabihin ala ala washe tawbih wato yanzu an shiga kenan ana farkar da mutane da ayoyi bisa amma da hanyar zargi wa badalin nasihati lahum kuma ana faɗa musu abinda gaskiya abinda an nasiha ka faɗa mutum gaskiya zan yabi ka saba ma zargi zargi ka faɗa mutum gaskiya don ka walakanta shi eh, nasiha ka faɗa mutum gaskiya don shi aiki da ita kun gaskiya nasiha da sauki amma a abin don alwalakanta mutum ne fa kala yace alam yarau wato ba su gani ba masu yawo cikin tafiyar da suke yi na laraba ake ta zuwa sham amma mu ko ina ba su gani ba kama a halakana da mun ka halakar da min qablihim min qadan da mun ka halakar da mutane iri iri wato ummatu min al mun ka halakar da al'umma daga cikin al'ummomi waɗanda sun ka gabata fi fil ardi ma lam nuwakkil lakum wato mun ba su iko cikin ƙasa mun ba su mallakar dukiya da komi cikin ƙasa bil quwwati wasi'a mun ba su ƙarfi mun ba su wadata ah, ko malam nuwakkil lakum abin da yake ku ba mu ba ku ba fihi iltifatun anil gaiba can da kina yiwa mutum ya zauna ko abin da ƴaƴan itace ɗaya sun ishe shi ba su ƙarewa yanzu duk kowa ya ya ya kwashi ya ce nashi ne wa na sama alaihim midrara sannan mun ka aiko ruwa sama wato tana ruwa masu gudana a kansu wata tabi'an wani bayan wani wa nan anhara harata jarimin tahti mun ka sanya koguna suna gudana karkashin su ta ta masakinin karkashin gidajen su kun gani ko da baka gan su sama ba in ka haka cikin rijiya kai sai ka samu rijiya sai ruwa na nan na gudana kasa ga musulun ta can mace to mun sauko muku ruwa fa'ala ahlaka na hum bayan mun ba su abin da mu ba ku ba nau'in ni'imomi a halaka na hum dhunubin sai mun ka halaka saboda saba wanda suke yi ai bi takadibihim al-anbiya saboda suna ƙaryatawa annabawa mun ka halaka su mun ba su wadata wadda ta fita ku amma duk da haka da sun ka saba ma abinda annabawa na ce mun ka halatta su wa an sha'ana min ba'din qarnan akhari mun ka halitta bayan su mun ka halitta karnan wasu mutane akhari na daban ay qawama wasu mutane daban qarnu labzun yutlaqu ala ala ma'anin kathira in an ce qarnu yana da ma'anoni daban-daban fa yutaqal al jama'ati min an-nas yana yi wa qarnun mutane wato wanda yake sun yi lokaci guda min an-nas sun mu bi zalika ai musu suna haka ta yi a ce ƙarin lokaci ko zamani min ne a sana shekara ɗari shi a ƙarni aw mi awa ishirin ko ko ɗari da ishirin aw tamanin ko ko shekara tamanin aw sab'ina ko ko shekara saba'in aw sittina ko ko shekara sittin a ƙawalin gwargwadon fahimtar larabawa daban-daban kun ga kamar yadda hausanci yake daban-daban haka nan ma larabci yake ko waɗanne sun maltafata ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala to ba haka nan ga magana nan zuwa ga annabi shi ɗaya ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. تو wannan yana nuna mana mutane na kowane lokaci ɗaya ne. shi da aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama walau nazzalna alayka kitaban da mun saukar ma da littafi fi qirtasin cikin takarda rubutacce wato hmm. abin nan kamar katarahu kamar yadda suke caka mun littafi mu gani riƙo takarda falama suhu bi ajin sun ka taba sun ka ji shine wato ablagu min ma'ayin wato yadda ma ba gani ba sun ka taba li'annahu an hali shaki don mutum ya gani ya taba ya fi wa ciya abin nan hmm. ba daga Allah yake ba hmm. to ko da mun yi musu haka nan mun kawo littafin rubutacce mun baka don ka karantar da su la qala alladhina kafaru da waɗannan da sun ka kafirta da sun ce na haza illa sirrun mubin wannan ba komai bane wace sihiri ne bayyanan ne yana son ya karkatar da mu ana nan ana tayi eh, kun gani wata mutane iri guda ne to ci gaba hmm. ta'annutan wa inadan wato kenan tsaurin kai ko kuma abin ta'annuti su ce eh, eh, abin su nuna abin da yake ba gaskiya ba to ci gaba wa qalu wa qalu laula unzila alaihi malak ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون كما متعني دي وقالوا سكتي وأن نكير هذا عبد النبي لو أنزلنا